laka da addini da lahira maimakon wato abubuwa na rayuwar duniya yace wa ma zuri taqi bi hal ra'sin wa laysa bi lutfi aqwabin ghilaz mun yi bayani cewa kwalkwal, idan ka yi shi ne saboda neman lada ba aikin haji ba kuma ba umra ba to ka tabbata ka zo da bidiya a addinin musulunci sai dai idan ka yi saboda ka sha iska to akwai kishiyan wannan shine mutum ya bar gashi da yawa kuma saboda kwaikwayon waɗanda ba musulmi ba to shi kuma wannan haramun ne baya halatta addinin musulunci ka yi aski irin na arna ko ka bar gashinka ba ka askin ma kana gyara shi irin yadda arna suke gyara shi ta yadda idan an ganka za a yi tamanin ba musulmi ba ne idan ka yaka ka canja rinin da ubangiji ta'ala yi maka na kasancewanka musulmi ko mumini ka kauda wa'annan siffofin ka ɗauko siffofin kafure ka sawa kanka kuma ubangiji ta'ala ce sibghat Allah wa man ahsanu min Allah sibgha Allah shine rina mumini wani irin rini wanda ba wanda fi ubangiji subhanahu wata'ala wato iya rini so eh, manzala su sun ce faman tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yake kwaikwayon mutane za a tashe shi da su ranar alkiyama idan kana aski irin na arna to wannan duniya ne ta sa kake yin haka ka sani cewa za a tashe ka da irin wannan masu askin ranar alkiyama kuma ka sani cewa masu wannan askin za su tafi wutar jahannama ne kuma sannan za ka rayu a duniya baka da mutunci domin siffanka ba irin ta mutanen kirki ba ba mai karrama ka ba mai mutunta ka da mutum sai mutunta kansa zai don ka mutunta kanka ba wani ba zai mutunta ka ba umar lam yukarri nafsahu la yukarrani sannan malai ce mana zudu shine bin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan maganganunka da aikinka da zai zama bin sunnar ka a baki ne babu a aiki sannan ma baka zuhudu domin kana yi ne domin ka samu wata ɗaukaka a duniya ko a yarda da kai a nan duniya ko ka samu wata alfurma ko wani shiga a nan duniya domin a zuciyarka babu sunna din a aikinka babu to da ka sai ya zama na a aikace kana aikata sunna din a zuciyanka akwai girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan fada na baki sai ya amfani amma in ba haka ba to kana kulliya ne da sunnar wannan kyalkyalin da kulliyan kuma ubangiji ta ala ba ruwansa da shi saboda inna allaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah ba duba suranka yana duba menene zuciyanka duk abin da kake ba don Allah ba to babu tsoron Allah a cikinsa kuma babu zuhudu a cikinsa ubangiji ta'ala ba zai ba zai karbe shi ba sannan yace wa idmani takhashshu'i fil lihazi da kuma dawamar da at-takhashshu' shine tawabu'u da nitsuwa da tsoron Allah irin na zuci ya zama a zuciyanka akwai tawadu'u wato kankan da kai ga ubangiji ta'ala akwai tsoron Allah a zuciyanka sannan akwai nitsuwa wajen da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala a zuciyanka wannan shine ake cewa khushu'i kuma shine at-takhashshu kuma ubangiji ta ala fada suratul mu'minun yace qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un mu'minai sun samu rabo ma'ana za su tsira daga wutar jahannama za su tafi aljanna su ne waɗanda suke kushu'i a cikin wato sallansu suke kankan da kai a zuciyansu suke jin tsoron Allah suke jin cewa suna ganawa ne da Ubangiji ta'ala suke mai da zuciyansu zuwa ga lahira tana barin duniya a lokacin da suke sallah wayannan su ne suke samun babban rabo gobe kiyama yaushe yasa duk wani abu wanda zai ɗauke hankalinka a lokacin da kake ibada ya ɗauke hankalinka ya kai ka wani wuri ba lahira ba ba ganawa da ubangiji ta'ala ba to wannan yana tafiyar maka da khushu'i ya tafiyar maka da khushu'i ya tafiyar maka da zuhudunka sai yasa aka hana waiwaye a sallah ba a waiwaye ana sallah sannan aka hana yin abin nan karya yatsu ket ket da duk wani nau'i na wasa ko ka rike kugunka wato ainihin kana sallah duk wani abu wanda zai nuna ka shagala da wani abu ba sallan ne kawai a gaban ka ba to wannan makaruhi ne a sallah saboda zai tafiyar maka da wato ainihin kushu'inka wanda idan aka same shi a sallanka to kuma za ka nisanci sabon Allah don inna salata tana anil fashai wal munkar sallah tana hana alfasha da munanan ayyuka in ka gaba ta hana ka alfasha da munanan ayyuka ba to babu kushu'i ne a sallah babu at-takhashshu shine nitsuwa wajen da'awa Allah ta'ala da kankan da kai ga Allah da kuma tsoron Allah na zuci to wannan shine zai sa ka ji duniyan ba komai bane lahiran ita ce wato ainihin a gabanka ubangiji ta dace wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa 'ala al khashi'in wato ku nemi taimako wajen biyan bukatunku da hakuri da kuma sallah domin sallah abu ne mai nauyi sai ta illa 'ala al khashi'in sai dai ga masu kushu'i sallah ba ta da nauyi a wurinsu domin su daɗi ma suke ji in suna sallah amma duk wanda ba da takhashshu khushu'i na zuciya tawabu na zuciya da tsoron Allah na zuci da nitsuwa na zuci wajen ibada to sallah za ta zama masa nauyi zai ji damuwa in ya shiga ma Allah Allah yake fita amma wanda ya samu irin wannan nitsuwa na zucin to shi ba abin da ya fi masa sallan ma in ya shiga sallan zai ji ya manta da komai na duniya ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to shi sa ubangiji ya faɗi siffan irin wannan mashi khushu'in yace allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un su ne wanda suka tabbatar da za su haɗu da ubangiji subhanahu wata'ala a lahira kuma za su koma zuwa gare shi suke da yaƙinin wannan kenan idan suka shiga sallah duk al'amarin su ya bar duniya ya koma zuwa ga lahira so da zuciyarsu tana ta'allake da lahira ne ba tana ta'allake da wato ainihin duniya ba ne to da wannan ne suka samu zuhudun da ake nema wanda ya cika ainihin wato zuciyarsu sannan sai kuma yace wa imali lazi yunji wa yunmi bi wus'in wal firari min ash-shawabi da kuma aiwatar da wani aiki wanda zai tsiratar da kai daga azaban Allah ya dada maka ladanka a mizaninka a sikelinka na kyawun ayyuka kuma ka yi iya ƙoƙarinka sannan wal firari min ash-shawabi da kuma wato gudu daga tartsatsin wuta wato duk abin da zai kai kai zuwa ga wutar jahannama kana gudunsa in an ce wannan abu shirka ne zaka ruga da a guje ba za ka yi shi ba an ce maka bid'a ne ka guje shi saƙon Allah ne ka guje shi to shine ma'anar zuhudun kenan amma ka same ka kana shirka ba maganar zuhuda tare da ko kana sabawa Allah ta'ala kana bin sha'awanka kana bin son zuciyanka kana yin bidiyoyi to ba inda za a ce kana zuhudu ba a haɗa zuhudu da sabawa ubangiji ta'ala don zuhudu ma'anansa fifita lahira ne akan akan duniya to ba yanda za a yi ko a ce kana sabawa Allah kuma a ce ka fifita lahiranka wato ainihin akan duniyanka abun da zai tseratar da kai daga azaban Allah ya dada maka ladan ka ya nauye ya mizanin ka ka samu ka haye gobe kiyama sune kyawawan ayyuka dukkan nau'i na kyawawan aiki da ibada da sadaka da makarimul akhlaq da wata mu'amala da zaka yi wa dan uwanka ya ji farin ciki duk wani abu to babban misalin ta shine wato ciyar da dukiya fi sabilillahi domin ita zuciya dare tana da alaka da me da duniya in za ka iya bayarwa fi sabilillahi har zuciyanka tsakaninka da Allah ka bayar don samun lada don ka tsira daga azabar Allah to akwai zuhudu a tare da kai akwai zuhudu a tare da kai babban alama ne domin abun duniya inda za ka rabu da shi don ka samu lada ka fifita wannan amfanin da za ka yi da shi a duniya ka fifita ladan lahira akan wannan amfanin Ta wannan alaman cewa kai mai gudun duniya ne shi yasa ce abun nan wa ma zuzu taqi bi hal qiratin wala bi tashaqqut al abdani jahran walakin bil huda qawlan wa fi'lan wa ithar al thawabi ala al kharaj haka mai goma yace ba da jiki barin jikin ka fututu ba da shiriya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen maganan ka da abin da kake aikatawa sannan da zaben lada na lahira akan wata riba da zaka ci na duniya ko wani ɗan amfani na duniya in wannan abu ga ladan lahira ga amfanuwa na duniya sai ka fifita ladan lahira ɗin akan amfani na duniya wannan shine ake cewa wato ainihin wato zuhudu to wannan kuma shine zai tseratar da kai daga ne daga azabar Allah in ma ka bar sabon Allah kana sadaka fi sabilillah shi yasa manzon sa yace ittaqin nara walau bi shiqqi tamra ka kare kanka daga wutar jahannama koda da sadaka da tsagin dibino ka ɓare dibino tsaya kana ka samu dibino tsaya kana da bukatansa sai ka ɓare ka ci rabi ka ba wani rabi sadaka wannan zai kare ka daga wutar jahannama to kaga dole sai an sai an bauta wa Allah ta'ala yanda ya kamata kuma sai ka hada da ibada ta dukiya ubangiji ta'ala ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu da'a ba wanda za ta kai ku aljanna shi yasa su mai suka fassara albirun da aljanna kawai ba za ku shiga aljanna ba har sai kun ciyar da abun da kuke so sai kun ciyar da dukiyanku da da daga abin da kuke so dukiyan da kake so in ka sa ta a ranka din ka bada ita fi sabilillahi wannan ne zai sa ka samu aljanna wannan shi yake nuna wato gudun duniyan ka ba wai sai abun da dama ka gama amfani da shi bai da amfani a wurin ka sannan zaka bayar ba wannan ba zai nuna zuhudu ba amma abin da kake so din wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa Abin da kake bukata din sai ka fifita wani ya amfani da shi maimakon ka to wannan shine zuhudu shi yasa lokacin da aka saukar da wannan ayan lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuke so Abu Talha ya je wajen manzo Allah ta sama yace ya Rasulullahi an saukar maka da wannan ayan ni na duba a dukiyata me na fi so sai na ga sai na sai na ji lalle gonan nan tawa bairuha ita ne na fi so wata babbar gona ce in an ce gona ma an rage mata matsayi lambu wanda akwai ‘ya'yan itatuwa dibino da duk abin da ake bukata na lambu akwai a ciki tana kusa da masallacin manzala ta sun wanda manzala sama yana zuwa ya ci ‘ya'yan itatuwanta kuma ya sha ruwanta sai ce to duk dukiyata babu wacce nake so irin ta saboda haka na sanya ta fi sabilillahi iji alha haifu arakallah ka je ka sanya ta inda Allah ya nuna maka ni na ba da ita fi sabilillahi kamfa kaman kamfani ne wannan gonan kamar irin gidajen gona da ake yanzu irin na zamani akwai abin nan ƴaƴan itatuwa a ciki akwai shanu akwai abin nan tsiro da komai wanda ya ishe ka rayuwanka zai iya rike ka da kai da iyalanka sai ce na ba da ita fi sabilillahi ka sanya ta duk inda Allah ya nuna maka manzon sama ya ce bakhin bakhin bakhin ka malun rabi ce chap chap wannan dukiyar ta yi riba babban riba domin riban a aljanna ne za a je a samu a samu riban ta ne riban lahira ne ba ribar duniya ma sai ce to amma ara an taj'alaha fi aqrab fil aqrabina yace ni ina ganin ka sanya ta a cikin yan uwanka wato ka riba wa yan uwanka ita shikenan yaje ya nemi yan uwansa yayan baffanunsa da baffanunsa shikenan zo ya riba ta kai ka ɗauki bangare kaza babbar gona ce wanda za a riba ta kamar rabon gado ya ce kai wane ka ɗau ɓangare kaza wane ka ɗau ɓangare kaza shi kenan shi ma ya fidda su daga kunci ya je ba wa ‘yan uwansa wannan ainihin gonar gaba ɗayanta sai zai gaya manzala ta sama cewa ga shi abin da yi to kaga mutumin da bai da zuhudu bai zai iya wannan sannan kuma sadar da zumunci kenan yana daga cikin zuhudu ka kula da ‘yan uwanka kana kyautata musu kana musu alheri in ka ga mutum bai da zumunci duniya ne a gabansa kawai don zumunci shine kyautata wa ƴan uwa ba wai ka gaishe su kawai ba ka tashi sai in baka da shi ne gaisuwan sai ya zama zumunci amma in kana da wani abu to ka dinga miƙawa to wanda bai da zudu zaka ga gudun ƴan uwansa yake yi manzo Allah sai yace to ka ba yan uwanka ita saboda in kai wa ƴan uwanka sadaka kana da lada biyu ladan sadaka da ladan da ladan zumunci kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wayannan abubuwan su ne zuhudu ba wasu abubuwa wanda suke nuna kazanta ko rashin damuwa da kai da sauransu ba wannan kan musulunci bai zo da wannan ba mana yace harful kafi wato babin da ke karewa da kafu ajibtu li zit tajarubi kaifa yashu wa yatlu lahwa ba'da al-ihtiraki wa murtahin al-fada'ihi والبلايا lil fakaki wa للفكاك nafsihi kasan wa jahlan وموردها مخوفات الحلاك بتجديد المآثم كل يوم وقد للمحارم بانتهاك فيعلم حين تفجأه المنايا ويقطف حوله جمع البواكي عجبت ina ماماكي لذي التجارب قوان يكي جرب الأمر jarraba al'amura كيف da يا يكي ربكنا yafu ya duniyan nan dai kana jarrabawa ka wannan abu ya bata maka rai wannan abu ya bata maka rai kai nan ya zama kuskure ya zama ka jarraba daɗin ko akwai shi bakin ciki yana biyowa bayansa ba daɗi ne wanda yake wami ba ba farin ciki ne da me ba kai fa ya su to ya mutum zai da kuma baya yin ayyukan da za su tseratar da shi gobe kiyama ya zai gafara gabarin lahiransa ya zai rafkana gabarin addininsa wa yaslu lahawa ya zama yana bin wasa ba da lihtiraki bayan motsawa ana yana nufin bayan balaga wato bayan mutum ya mallaki hankalinsa ta ya kuma zai zo mai wasa wasa kan ba ta yaro ba a yara ne yake zaka ce kai ku je ku yi wasa a waje yara ne masu wasa amma bayan ka mallaki hankalinka ta ya za ka dinga bin wasa ka gafara daga wato ainihin ka gafala daga bin Allah subhanahu ta’ala ka manta da lahiranka mala yace ina mamakin wanda yake irin wannan maimakon ya shagala da abun da zai amfane shi sai kuma ya dinga gafala yana yin abubuwan da ba za su amfane shi ba shine harkan wasa da kuma kallon wasan gaba ba wai sai yi wasan da kanka ma Allahu ce. akwai allaib akwai allahu allaib kai da kanka kai wasan allahu kuma ka kalla ko kai wasan ko ka kalla kawai ka buɗe wannan tashan ka kalli wannan wasan ka kalli wannan ka kalli wannan baka da lokaci sai lokacin wa'annan abubuwan yace ina mamakin mutumin da ya mallaki hankalinsa a cewa yana shagala da wasa a duniya duniya ka zo zama ne ba wasa ne ya kawo ka ba Allah ta'ala bai halitti sammai da ƙasai don wasa ba Kafure ne suke zaton haka in ji ubangiji ta'ala zalika zannu allazina kafaru amma musulmi ya san ba don wasa ya zo duniya ba ya zo ne don a jarraba shi zai bauta wa Allah ta'ala zai nemi lahira ya samu tsira ko zai shagala da duniyan in ya je ya shiga wutar jahannama wannan shine makasudi na halittan wato ainihin dan adam so abun mamaki ne mutum ya zamana ya shagala da duniya kawai bayan kuma hankalinsa ya cika a ce ya shagala da wasa maimakon ibada da abubuwan da za su amfane shi su amfani al'ummarsa al'itirak asalinsa alharaku ne alharak alharak shine alharaka wato motsi motsi wato hankalinka ya motsa ya nuna kenan shine ka balaga alharak ne aka ƙara masa hamza da ta'un wani mawaƙi yana cewa innal uyuna allati fi ainiha hawarun qatalna thumma lan yuhyina qatlana yafra'na dhal hatta la haraka lahu wa hunna ad'afu khalqi allahi insana yatrana zallubi hatta la haraka lahu ai la bai da wani wato ainihin motsi to in dai ka jarraba al'amura to ya kamata ka zama mai hankali domin at-tajarrub shine zai sa ka nitsu a rayuwa ka dinga ɗaukan darusa darusa shi yasa tunanin mutum mai shekaru baya daidai da yaro ko matashi saboda me saboda shi ya fishi jarraba abubuwa idan na riga ka zuwa duniya in dai ina abin da ya kamata a rayuwata to na fi ka jarraba abubuwa zan fi ka sanin me zai je ya dawo kai karancin shekaru ne da kai to da haka ba za ka jarraba abubuwa irin yadda manya za su jarrabawa shi yasa ne yace innal umura idzal ahdathu dabbaraha duna shuyukhi tara fi sayri al khalala in ka ga al'amura yara zalla ne suke shirya shi babu tsofaffi a ciki ba manya a ciki to sai ka samu matsala a wannan abun abu mai kyau suka yi niyan yi in yara zalla ne matasa masu ji da kansu kawai to sai ka samu akwai gyara a cikin al'amarin ko aikin alheri ne suka zauna su ya su za su shirya to sai ka samu akwai matsala sai an samu wani babba wanda zai gajin ɗinsu idan sun shirya sun shirya shi kuma sai zo ya duba sai sai a nan akwai gyara kaza za a yi maimakon kazan nan ku yi kaza shikenan amma in babu to sai ka samu halal sai ka samu ɗan matsala a cikin abun to ina ga kuma in wasa kawai suke yi ko ayyuka na sharri ka gaba matsalan gidan matsalan kenan to saboda haka jarraba al'amuranka na yau da gobe ya ƙara maka ilimi da darusa da hankali ka gane abun da zai amfane ka da abun da zai cutar da kai yake wa murtahinil fada'ihi wal balaya yuqassiru fi ijtihadin lil fakaki yake wa murtahinil fada'i fada'ihi ina mamakin mutumin da yake lizimtan abubuwan kunya asalin murtahin shine mai karban jingina idan na baka bashin idan zan baka bashi zaka bani bashi sai ka ce sai na baka motata ko hansa ɗina kaga idan ka karba ka lizimce shi yana hannunka ba ran da zaka bani sai na biya ka wannan shine asalin arrahan kenan to sai ce ina mamaki mutumin da yake murtahin alfada'ihi mai lizimtan abubuwan kunya wato yau ya yi gobe ma ya sake yi ya sake yi kun fahimta saboda haka shi abubuwan kunya ba wani abu ne a wurinsa ba wani abu mamaki ne wal balaya da masifu su ne sabon Allah wannan halakan da wannan bala'in da wannan ta'addancin ya addabi mutane da sabon Allahnsa da fasikancinsa da addabi da ta'addancinsa yace wallahi ina mamaki wannan mutum wato bai san ma wannan abu abun kunya ne ya daina shi ba bai sani ma kunya ko ai kaga ita ce rigan mutunci gaba daya manzon sun ce idza lam tastahi fasna ma shita idan baka da kunya ka je ka aikata abun da ka ga dama ma'ana in ka ga mutum yana aikata abun da ya ga dama bai da kunya ne don wani abun ana barin sa don kunya ko ai bahaushe yace ana barin halal don kunya to ina ga haramun kuma in dai zaka bar halal don kunya to ta zaka aikata haramun kuma ta saboda haka mai kunya baya in halal din ma akwai kunya bai zai yi shi ba ballantana kuma haramun su sau da haka mamakin mutum da yake lizimtan alfaba'ih jam'u fadiha in an ce fadiha abun da in ka yi shi abun kunya ne shine sabon Allah da cin mutunci da abubuwa na zudda mutunci yace ina mamakin wannan kuma yawanci galibi don duniya ne ake yin sa sai mutum bai damu da addininsa ba duniya kawai mutuncinsa ma ya zube wai shi ba damuwansa ba ne amma in kana da tsoron Allah kai mutumin kirki ne wala duk abin da zai taɓa mutuncinka to zai ɗaga maka hankali domin abu yana daga cikin abdaruratu fi dole ne a samu saunul irzi ka kare mutuncinka to sabon Allah ko ka sani cewa zubar maka da mutunci zai yi ka zama dan kwaya ka zama fasiki ka zama barawo ka zama dan ta'adda ina mutunci a cikin jama'a babu mutunci ka zama azzalumi ka zama mai yaudara duk wannan kana zub da mutuncinka ne yace to ina mamakin mutumin da yake lizimtan abubuwan da suke zubar da mutunci da kuma abubuwan da suke jawo masifu sune sabon Allah su jawo bala'i akan kanka su jawo al'umma ma bala'i kaga ba a ruwa fari cututtuka suna ta saukowa saboda me daban-daban wanda ba a san su ba saboda sabon Allah da 'yan adam suke yi sai kaga duk abubuwan an tarwatse abubuwa ba sa feti ai ta addu'a ai ta addu'a Allah ba zai amsa addu'an ba saboda masihu da wasu suke jawowa da sakon Allah suke jawo al'umma da sabawa Allah ta'ala da suke yi yace yuqassiru fi ijtihadi kuma mamaki abun ina mamakin mutumin da yuqassiru yake takaitawa fi ijtihadin wajen kokarin ibada ko wajen kokari lil domin in tawuyayinsa daga azabar Allah alfakak daga alfakku ne shine ka yanta wuyayenka daga me daga azabar Allah kai ta ibada kai ta botan Allah ta'ala ka dage wajen da'awa Allah ta'ala har Allah ya ji tausayinka sai ce to da kana cikin listin yan wuta yanzu a mai da kai cikin listin yan aljanna Yan Allahu ma yasha'u wa yuthbit Allah yana shafi abin da ya ga dama yana tabbatar da abin da ya ga dama shi yasa sai na Umar yana addu'a yana cewa Allahumma in kunta katabtani shaqiyan faqtumni sa'ida ya Allah in da ka rubuta ni dan wuta ne ka rubuta ni dan aljanna to kokarin ka ne wa me yasa ake cewa a ramadana ana inta mutane daga wuta saboda kokarin ibadan da mutane suke in ka shiga cikin list din shikenan sai a inta ka to mamakin mutumin da yake wato ainihin takaitawa wajen yawan ibada don ya wato yanta kansa daga wutar jahannama su ne ayyuka na alkhairi da za ka yi kai sai ka yanta kanka daga azabar Allah kamar yadda abin nan eh, ubangiji ta ala cewa fakku raqaba ko fakku raqaba qutila al-insanu ba ba me farkon ayi ne na a baya za ka yi ribas ka sai na wahala wa azara azaramomi ribas ba gaba ba na'am fakku raqaba au itiyamu zi masqaba yatiman za makaraba au miskina za mataraba wannan ba wahala ai fal a kafin nan na'am kafin nan <laughs> farkon magana <laughs> na'am a ba mala wannan farkon magana ne kafin falakta hamal aqaba na'am wa hadainahu najidain sai falakta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba أو إدئام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة wato shi ɗan adam ana faɗan halin mutum wanda ba addini bai dame shi ba Allah ta ce falakta hamal aqaba bai kutsawa katon dutse yace sai ya haye shi ba wato bai kutsa ibada masu wahala yayi ta yin su har suka zama jiki ba kasan komin wahalan abu in ka dage sai ka yi jiki wallahi sai zai maka mai sauki لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى ومن قادت الأعمال إلا لصابر كي تي وعلا كتير سيكامي دي شي سوكي كما والله سيادوا مي سوكي وما الصعب إلا ما صعبه الفتى وما سهل إلا ما يراه الفتى سهلا أبو مي وهلا شنو وأنا كتوكيش مي وهلا كتوكيش مي سوكي كومي وهلا سيادوا مي مي سوكي أورينكا sai ce wa ma a zara kamar aqaba to wani dutse ne za a je ka kutsa shi sai ka haye shi babban dutse ya ce fakku raqaba ka yanta wuyaye ka dinga yanta bayi fi sabilillahi kaga zudu kenan ka dinga yanta bayi ka yanta wannan ka yanta wannan wani magabace ce da duk duniyar nan bayina ne sai in yanta su kuma in ce ni ba na ma bukatan takan su bare in sun mutu a ce a bani dukiyar su au idiamun fi yawmin zai masqaba ko kuma ka ciyar a ranan da ake yunwa ka dinga ba da kyautan abinci lokacin yunwa kana fitarwa ka ba wannan ka ba wannan suwa za ka bawa yatiman za maqraba maraya ma'abocin kusanci munnan eh, yayanka ya rasu ya bar ƴaƴa ƙanana babbanka wani ɗan babbanka wani wa duk ka dinga musu alheri da makusantanka da wanda ba makusantan ba shi yasa yake au miskinan za matraba ko kuma miskini ma'abocin ƙura talaka kenan wanda da ka gan shi ka san dai yana shiga eh, yana cikin wani hali a rayuwarsa ƙore-ƙore a jikinsa da ka ga rigansa ka san akwai talauci akwai alamar talauci shine maskana din na asalin maskana kaskanci ne to ka dinga siyar da shi fi sabilillah to kaga wannan shine zai tsiratar da kai daga wutar jahannama fakkura qal idan kai wannan to kai kuma za a yanta wuyayenka daga me daga wutar jahannama shi yasa zo a hadisi duk wanda ya yanta bawa to za a yanta shi daga wutar jahannama ka'yanta kansa ka'inta hannayensa ka'inta kafafuwan tsawaye duk gaba ɗayansa ka kai ma sai a yanta ka daga wutar jahannama in ka yanta rabinsa kuma ka yanta rabinka daga wutar jahannama to shi yasa idan mutum yana da bawa sai ya ce ya yanta rabinsa sai a ce to an cika ta maka sauran ya zama ɗa ko kana so ko baka so amma in ku biyu ne kuke da shi in ka yanta naka kaga baka da kuɗin da zaka biya rabin to dole ya tafi rabinsa bawa rabinsa kuma rabinsa kuma ɗa sai ce wa mubiqi wa mubiqi nafsihi kaslan wa jahlan wa muriji ko kufatil halaki wa mubiqi nafsihi ina mamakin mutumin da yake halakar da ransa kasalan wajen kasala wajen ibada wa jahlan da jahilci da jahiltan addini wato mutumin da yake saba wa Allah ta'ala baya aikata wajibin da Allah ya tsora masa baya sallah baya azumi baya bin iyaye duk wani abu na wajibi baya yi kasalan don kasala yace ina mamakin sa zai na kai kansa halaka ne wa jahalan da kuma jahilci ya jahilci addini yana yin abubuwa cikin jahilci idan ka jahilci addini ai babu abin da zaka ne ta abin da zaka yi daidai abin da kake ganin daidai din ma ba daidai bane wa muridiha da mai gangarar da kansa din makufatil halaki wuraren da ake tsoron halaka ka kai kanka inda zaka ne za ka halaka ko dai kasala ko kuma jahilci ibn kai yana cewa aljahlu qat aljahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani nassun min nassun min alqur'ani aw min sunnatin wa tabibu zaka alalimu rabbani to zaka jahilci ciwo ne mai kashe mutum shi yasa yake wa mubiqu nafsihi mai halakar da kansa so da ciwo ne mai kashe mutum amma maganinsa nassi ne guda biyu na alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallam wanda zai siffanta maka maganin kuma shine al'alimur rabbani malami na Allah wanda zai gaya maka tsakaninsa da Allah to sai ka gyara kanka amma addini da jahilci kan baya tafiya daidai dole sai an yaki da jahilci na sai tsaya an fahimci addini kamar yadda muka faɗa a baya duk wanda ka ga ya bata ko dai bin son zuciyarsa ko kuma me ko jahilci yahudawa sun bata da bin son zuciya sun sani suka take su kuma abun nan nasara sun bata da jahili ba su san addinin ba shi yasa suka bata suka kirkiro bidiyoyi a cikin addinin su saka cikin al'ummar musulmi duk wanda ka gan shi ya bata ka sa shi a mizani ko dai yana da ilimi amma shaidan yarin da yake son zuciyarsa yake bi ko kuma jahili ne to jahilan kuma su suka fi yawa su suka fi yawa a cikin al'umma saboda ka galibin wanda yake bata zaka samu jahili ne sai ko masu bin son zuciya su biyo su abin nan su biyo baya to saboda haka duk wanda yake haka yana yana halakar da kansa ne in kana son kenan ka tseratar da kanka ka zama mai ibada ka cire kasala a jikinka sannan ka zama mai fahimtar addini ka dinga zuwa inda ake karantar da addini manzala ta sama yana neman tsari daga kasala Allahumma inni a'udhuka min alhammi hammi wal hazan wal kasali wal ajal ina neman Allah ya kare shi daga daga kasala da kuma gajiyawa ka nemi za ka yi abu ka kasa ka fara aikin alkhairi ka kasa karisa shi saboda kasala ko gajiyawa ka nemi tsari daga wannan duk da cewa wata lalura za ta sa haka ɗin to amma in ka fara ka karisa, kuma ka tashi ka fara din kada kasala ya hana ka farawa kuma akwai ayyuka alkhairin da kai kai kana ganin kamar ba za su yi ba duk rashin niyya ne da himma amma inda za ka fara ka dage tsakaninka da Allah kuma ka ga Allah ya taimake ka kayi su abinda baka tamanin za ka yi sai ka yi sai ka yi a rayuwarka amma in niyya ne kawai a zan yi gobe ma zan yi sai ka ga baka yi ba wa ma kullu nawin lil jamil bi fa'ilin wala kullu fa'alin lahu bi mutammim ba duk wanda ya nufin aikin alkhairi yake aikatawa wani kasala ta hana shi wani kuma gajiyawa ya kasa yi ya ya ya kasa kuma ba duk wanda ya fara bane zai kammala to in kana da ikon kammalawan ka kammala shine kamala din in ka fara aikin alheri ka ƙari ba za ga wata ya fara aiki alheri sai shedan ya ya saki ya bari musamman in na kuɗi ne ai kana ka da bukata kaza kana da bukata kaza shikenan kai niyya shedan yana ta rage maka himmanka duk abin da zan yi kaza shi ne ta ka rage kaza saboda sai ya dinga kawo maka wasu bukatu wanda ba su kai wannan abun muhimmanci ba wannan tawaya ne a rayuwa kuma rashin zuhudu ne abu tayyib mutanabbi yace walam ara fi uyubin nasi aiban ka naqsil qadirin ala tamani ce ni ban taba ganin aibi ma cikin aibubbukan mutane ba kaman tawayan wanda zai iya ya kasa cika abu zaka iya ka kasa cikawa ka ki cikawa alhalin zaka iya cika abun ka kasa kuma kammala shi yace to wannan babban aibi ne ya zo a hadisi manzala sama ce kullu nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha dukkan mutane suna wayan gari suna sai da kansu ne ko da mutum ya sai da kansa ya inta kan ko kuma ya halakar da kan idan ka sayarwa Allah kanka shikenan ka inta kanka daga wutan jahannama wato sai yanda Allah ya yi da kai in yace kai kai in yace ka bari ka bari to wannan kana inta kanka daga wutan jahannama ne akwai kuma mai halakar da kansa shine wanda ya sayarwa shedan kansa sai inda shedan ya ja ka shedan ko ka tabbata ba zai shirya da kai akan me ba akan tafarki madaidaici shi yana kiran jama'an sa ne ya samu abokanin shiga wutan jahannama inna ma yadawu hisbahu li yakunu min ashabi jahim sai sa duk wanda kaga yake shirka ko yake sabawa Allah to wannan ulaika hisbu shaytani wannan sune rundunan shaytan kenan in yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruba yace sai ya yi ni garke daga cikin bayan Allah sun tafi wutar jahannama tare duk wani mai sabon Allah jama'ar shaytan kenan to ka sayar wa kanka Allah ka zama hizbullah ala inna hizballahi humul ghalibun ka zama cikin rundunan ubangiji ta'ala amma ba cikin wato ainihin rundunar shaiɗan ba duk wani sabon Allah yana halakar da mutum musamman manya-manyan shi yasa manzo Allah ya faɗi manya-manyan laifuka yake sab'un minal mubiqat laifuka bakwai suna cikin masu halakar da mutane akwai shirka da sabawa iyaye da sauransu sai ce bi tajdidil ma'asimi kulla yawmin wa qadzil lil maharimi binti haki yace ina mamakin mutumin da yake halakar da kansa wannan adafi ne daga wa mubiqi nafsihi bi tajdidil ma'asimi da maimaita sabon Allah Ya yi ya sake maimaita shine tajdidi sabonta sabon Allah sabonta shi ne maimaita shi yi ka sake yi kai ka sa ita eh ina mamaki wannan kulle min kowace rana ya kamata in ka saba Allah ka tuba tuba ta zaren bunu wanda har abada ba za ka koma zuwa ga wannan laifin ba ta ma yau ka tuba gobe ka dawo yau wani irin tuba ne wannan dama kila ka tuba da niyan za ka aikata laifin ne kai kana tamanin tun da dai akwai tuba ko na aikata ba matsala sai akwai illoli guda biyu abu na farko duk tuban da ka yi ta ba don Allah ba to idan ka yi ta Allah bai zai karɓe ta ba tuban da ba don Allah ba shine bari na aikata laifin nan na tuba kana tuban ma kana tunanin gobe ma za ka yi ka tuba to wannan tuban Allah ba a sai ka yi ta da niyan Allah ya uda ila zambin ba za ka koma wannan laifin ba sannan matsala ta biyu kuma da ka tuba zuwa ga Allah ta'ala din ai addu'a kai ko Allahumma ghafirli ya Allah ka yafe mini Allah ka mini afuwa to waye baka garanti Allah ya karbi wannan addu'a waye baka garanti cewa an karbi tubanka babu to kaga dole ne kana bainal khawfi war raja duk abin da kake akwai tsoro wallazina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila duk abin da mumini yayi da na ibada da tuba zuwa ga Allah zuciyarsa tana tsoraci an karba ko ba a karba ba wannan shine mumini to ita kake da tabbas an karbi tuba har da zaka yi istighfari ka saba wa Allah ta'ala kai ka dogara tunda akwai istighfari ai zunubi ba matsala bane wa ya gaya maka wa ya ce maka an karbi istighfarin kan ina ka samu wannan tabbacin kuma in ka yi shi ba da cikkiya ba da niyan ka koma dama asalin wannan kadan Allah bai karba ba kwata-kwata Allah bai karbe shi ba ya kamata wace ya zama yana tsoron azabar ubangiji ta'ala saboda haka duk wanda zai zama koyaushe yana saba Allah yi ya sake yi wannan abun mamaki wa qasdin lil maharimi haki wa qasdin da kuma nufi lil maharimi ga abubuwan da Allah ya haramta Binti Haki da ke tafi shi dan ina da sabon Allah ne kawai duk inda ake saba Allah wurin shaye-shaye na nan wurin neman mata yana nan wurin sata wurin kwace yanzu za a ga mutum in yana shaye-shaye ba abin da ba zai iya yi ba shi yasa ake cewa giya umul khaba'is wato uwar munanan ayyuka kenan in dai mutum ya zama dan kwaya to ko zaka same shi fasiki ne sai ya zama dan daukan amarya sai ya zama mai fyaɗe sai ya zama kuma barawo sai ka ga yana dan sace-sace sai ga ya zama kuma dan ta'adda mai zudda jinin mutane sai ya zama azzalumi mai cin mutuncin jama'a duk wani abu na sabon Allah zai iya yi in dai yana shan abun da zai gusar masa da da ainihin hankalinsa shi in banda sabon Allah ba abun da yake so sannan akwai abun mamaki to duk abun da kake yi ka sani ubangiji ta Allah yana ganin ka ko da yaushe kake yi wallazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar Allah yana daukan ranku da daddare in kai bacci yi kanin mutuwa baka san me kake ciki ba amma kana farkawa duk abunda da kai na laifi ubangiji ta lasa ko kafin ka kwanta sai zai kama ka akan sa kar ka dauka za ka kubucewa Allah subhanahu ta'ala. ittaqillaha haythuma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake a duk inda kake ka ji tsoron Allah so da haka duk mutumin da yake sabawa ubangiji subhanahu ta'ala yana jin daɗin sabon Allah wallahi wannan alaman tabibe ne sabon Allah bai da daɗi ko kaɗan mumini ya san wannan amma wanda yake fasiki shi kuma daɗin abun yake ji da zai rasa shi ma ya ta jin haushi ta jin haushi Allah Allah yake lokacin yayi ya je ya saba wa ubangiji ta'ala manzo Allah ta suma ya faɗa cikin wani hadisi yace inna Allah farada fara'iba fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama ashiya'a fala tantahiquha Allah ta'ala ya farlanta farillai kar ku tozarta su duk abin da Allah ya wajabta maka ka je ka aikata ya yi muku wasu iyakoki yace kar ka shiga nan kar ka wuce nan wannan ba a yadda ka aikata shi ba to kar ka keta kar ka ƙetare sannan ya haramta muku abubuwa kar ku keta su duk abin da aka ce haramun ne ka zama mai gudunsa to shine alaman kai kai mutumin kirki ne to amma mamakin wanda shi yake sabawa Allah dare da rana ko shi cikin sabon Allah yake yayi yau gobe ma ya sake yi wallahi wannan abun tausayi ne bayan abun mamaki ne sam'ala wani daɗi yake da shi ai daɗi shine ka zama salihi mutumin kirki kai ne wanda ka ji daɗin rayuwarka kenan to amma rashin hausa sun ce rashin sanin daɗi ma daɗi ne sai ya alamu hina tafja'uhu almanaya wa yaqtufu hawlahu jam'ul bawaki to shi me wannan sabon Allah in ma bai bari ba ya ci gaba da yi to sai ya alamu dai san munin aikinsa zai gane kuskurensa zai gane mummunan sakamakonsa hina tafja'uhul manaya lokacin da mutuwai suka yi masa kwatsam mutuwai jam'in mutuwa ko a makarantun zaure ne kawai ake jam'in mutuwa sai a ce mutuwai mutuwa kawai in kana hira in kace mutuwai to ba za a kila ba za a gane ba amma malamai zaure komi fassara shi suke yi akwai abin nan eh, eh, tuntube bayi da bayi da jam'i a hira amma a karatu zalal suna ma jam'i sai su ce tuba tubai a sarat tuba tubai kai zai ka kasa gane me <laughs> ake nufi to haka nan mutuwai mutuwa da yawa kenan in kace mutuwoyi to kai gwaranci kai ba ba ba kai Hausa ba ba cewa mutuwoyi sai dai a ce mutuwai to dai gane kuskurensa hina tabda'uhu almanaya lokacin da mutuwa za ta masa kutsum almanaya jam'u maniyati wato jam'i ne na maniya maniya ita ce mutuwa guda daya to tafja'uhu za ta zo masa fuja'atan kenan wato babu shiri kwatsan kawai sai mutuwa ta zo ta ɗauke shi to a lokacin ne zai gane kuskurensa wa yaqtufu haulahu jam'ul bawaki taron masu kuka wa yaqtufu su yi cincirin do haulahu a gefensa su yi cincirin do su yawaita sai lokacin da ya mutu aka kewaye shi ana kuka to a lokacin zai gane kuskurensa tawa me yasa ma yake hina tabda'uhul manaya ma'ana mutuwa ta masa kwatsam kenan bai tuba ba amma da kila yayi jinya doguwar jinya to da kila zai koma zuwa ga Allah kafin mutuwa ta zo masa ya tuba in kuma ya tuba da kyakkyawan tuba tun kafin a fara sa Allah zai karbi tubansa kaga wannan da sauki to amma baka da tabbas zaka yi irin wannan mutuwa wataƙila kawai motul a taki ko mota ta buge ka ko zuciyanka ta buga ko haka kawai mutuwa ta zo ta fizge ka lafiyan ka kalau babu wani abu ko wani hawan jini ko wani abu kawai ko wani ciwo ya buge ka kila kai shekara tun da ya buge kan baka san inda kake ba har ka mutu ina maganan tuba babu lokacin tuba baka san ma me kake halin da kake cike ba kana cikin gaibu ba baka san halin da kake cike ba baka cikin hankalinka to kaga mutuwa za ta iya maka wannan to idan mutum mutumin kirki ne sai irin wannan mutuwa, to Allah ne fushi da shi kawai Allah ne fushi da shi ya fiske shi ba ba shi dama ma ya mutu ba shi yasa abin da yazo a hadisi mautul fujaati rahatul lil mu'mini wa asafi lil fajir mutuwan kwatson hutu ne ga mu'mini idan kai ba mai ba mutumin kirki ne kawai ka huta da wahalan mutuwa ko wahalan jinya kawai shikenan dare zaka tafi aljanna amma riko ne na fushi ga fajiri mutumin da ba mutumin kirki ba ba a ba shi dama ba so da haka in kana da zunubai kai jinya kan ka mutu yafi maka alheri kaga jinyan kanta akwai kankare zunubai a cikin ta ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala azan hatta shaukatu kuma, illa kaffara Allah biha min khatayahu manzo da sama yace duk walan da ta same ka na rashin lafiya da wani bakin ciki da cutarwa ko kaya ne ta soke ka kafaran zunubi ne Allah zai kankare maka wasu zunubanka da sababin wannan to ballantana na kai dogon jinya ana ta kuma ko da ciwon HIV ne fa a ce mutum ya yi zina sai Allah ya jarabe shi da da ciwon kanjamau sai daɗe yana jinya yayi nadama ya tuba zuwa ga Allah kaga zai masa rahama shikenan ya tuban kuma Allah sai karbi tubansa Allah ghafurur rahim gashi mazinaci ne a zine ɗauko abin amma tun da ya doguwan jinya in fa yana da rabo to zai tuba kenan sai je lahira ba da wannan laifin to kaga inda fauke shi aka yana cikin wannan fasikancin da kenan ba a bashi dama to amma mutum ba da rabo kaga ya doguwan jinyan amma me ko sallah baya yi sai kaga babu maganan tuba a tare da shi sai abubuwa ne rashin hankali har ya bar duniya to sa sabon Allah kar ma ka yi shi sai mai rabo ne yake iya tuba daga sabawa ubangiji subhanahu ta’ala. to mutuwa ta, ta, ta fauce ka sai a zo a kewaye ka ana kuka wannan kukan kuma duk wanda ya mutu inda yana da gata sai an masa shi za a zo a kewaye shi ana kuka to abin da za ka yi kokari shine kai ka kaurace wa sabon Allah ka dage wajen da'a wa Allah ta'ala ya zama lokacin da suke kukan kai kuma dariya kake yi kana dariya lokacin da suke kuka shi dan adam hali biyu ne lokacin da ya zo duniya yana kuka mutane suna dariya ya zo barin duniya kuma ko dai suna yana kuka suna kuka ko yana dariya suna kuka amma za su yi kukan kam ko da kukan zuci ne shi yasa ne yace waladatka ummuka bakiyan mustafrika والناس yabhakuna surura fa'mal li nafsika an takuna idza bakaw fi yawmi mautika bahikan masrura wato mahaifiyarka ta haife ka kai kana kuka kana kururuwa amma mutane suna gefen ka suna ta dariya an samu karuwa don in ba kai kukan ba ma matsala ne da za a yaro zai fado bai kuka ba sai a shiga tashin hankali kuma a ce fa bai kuka ba sai ta nan zo ta ɗauke shi ta rike ƙafafuwansa kansa na rito ana duka bayansa fat fat. wai sai ya yi kuka yi kuka sai a kama dariya dan jinjiri ba haka suke yi a samu dai ya yi kuka to ka zo ka zo kana kuka da Allah karka koma kana kuka in ka mutu kan tabbas za a yi kuka don in dariya kake ma ba a sani ba in kuka kake kai ba a sani ba to ka zo mu duniya kana kuka ka koma kana kuka duniya gidan wahala ne gidan wahala ne ka zo kana kuka me yasa kuma za ka koma lahira kuma kana kuka saboda can ma wahala za ka tara To kai aiki ta yanda yan uwanka suna kuka saboda ba su san halin da kake ciki ba kai kuma kana dariya domin ka san me ka san halin da kake ciki ka san halin da kake ciki to wanda ya wannan shine wanda ya kansa wato ainihin gata mala yace harful lami harafin da baitutukansa ke farawa da lamun yace fa inna sururaha amsa ghururan ahalla bihi mulimmatu zawali fa inna sururaha haƙiƙa farin cikin duniya amsa gururan ya kasance rudu ne amsa ya yi yammaci ya kasance kawai ake nufi su amsa asbaha abaha su bata zai yana zuwa su zalle yana zuwa da ma'anan kana da fara saboda haka amsa gururan ai farin cikin duniya ma ru'i ne kawai da za ka gane ru'i ne ba wani abu ne wani abu ba wani abu ne na a zo a gani ba kana kana amfani da shi yana ru'inka yana ru'inka sai ka ji kawan ba za ka mutu ba ko sai mutuwa ta zo ta ɗauke ka maimakon ka koma izuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda kuma a halla bihi mulimmatu zawali alamu na gushewa na tafiya lahira a halla bihi ya saukan masa wato shi farin cikin naka na duniyan bayan kasancewansa ruɗi, to alama na tafiyansa ma ya zo maka ko kuma shi mai wannan ruduwan alamu na gushewansa daga duniya zuwa lahira ya zo maka? biyu nan ko sahibi ko sururun in duka da in farin cikin ya kare ma shikenan ko kuma kai din ma gaba ɗaya ka kare da kai da farin cikin ka gaba ɗaya shikenan ka je lahira kuma sai a kawo maka hisabi mulimmat suka ce alamat amma asalin mulimmat abubuwan da suka saukar maka wanda za su haifar da alama ne ko dai rashin lafiya da zaran ka kamu da wani ciwo mai tsanani za ka ce alaman mutuwa ne ko kuma tsufa kucu-kucu ko furfura ko tsufa kucu-kucu irin baka da wani amfani to duk alama ne na mutuwa to duk sun bayyana kai kuma ka zo wannan farin cikin yana ka saboda dukiyar da ka samu ko mulkin da ka samu ko ilimin da ka samu ko ta alfurma da ka samu to kada farin ciki ya mantar da kai lahiranka idan ka haka to ka asara irin wannan farin cikin yana haifar da rudi kuma wannan rudin yana haifar da girman kai da jiji da kai kaje mutum yana jin kansa wani abu ne saboda wani abun duniya da ya samu to shi yasa karuna mutanen sa suka ce masa la tafrah kada ka dinga farin ciki irin na takama na girma kai inna la la hibul farhin Allah baya son masu farin ciki na nuna takama da isa wannan ruɗi ne kawai da alfahari da abun duniya da nuna girman kai da isa da walakanta wani wannan duk ne na duniya kuma ba za ka kai labari ba in ka tafi a haka a lahira wahala za ka sha ko a nan duniyar mutane za su tarwatse su barka wallahi idan mutum yana alfahari da dukiyarsa ya riƙe ta yana nuna girman kai baya alheri sai kaga duk mutane sun watse masa kawai ah, to dama don amfanin da za a yi da kai ne shi ya sa ne shi za ake matsawa kusa da kai to in baka bayarwa yau wanne yana tare da kai sai kaga ya ɗauke ƙafa gobe ma haka jibi haka saboda kana nuna isa kana daka musu tsawa kana nuna musu kai wani ne kuma ba wani amfanuwa za a yi ba inda ma kana amfanan su to wani zai iya jure wannan walakancin duk da cewa wani bai zai jure ba shikenan tun a nan duniya sai ka gane fa a sai duniya ta ruɗe ka to da ka mutu kuma nan ne za ka gane me ka gane wannan rudun na hakika to saboda haka kada ainihin duniya ta ruɗe ka وأري عن ثياب كان فيها وألبس بعد ثوب الانتقال وبعد ركوبه الأفراس تيها يهادى بين أناق الرجال إلى قبر يغادر فيه فردا نعى عن أقربيه وأم موالي تخلى عن مروءته وولى ولم تحجبه مؤاثرة المنال يتي وعري ذاك قمتون أن أريت الدش إذن يقشي كنانكو إذن يموتوا sai kaga wa urniya an tsiraitar da shi an siyabin daga tufafi kana hawan wanda ya kasance a cikin su tufafinsa da yake daurawa manya-manyan tufafi masu tsada so ni sa, so ni sa, so ni shaddan shaddansa wani boyen ɗinsa kowane iri sai kaga an cire masa gaba ɗaya komai matsayinsa wa ulbita sai a tufatar da shi ba'adu bayan nan saubalin tiƙali tufafin ƙaura daga duniya zuwa lahira sai a sa masa tufafin tafiya lahira shine likafani tun matsayin mutum yanzu nan bai isa wa'azi ba wani za ka samu yana da riga ta fi hamsin hula ta fi hamsin amma ba za a bunne shi da riga ko kwaɗe ko hula kwaɗe ba ko takalmi ba za a bunne shi da shi ba haka za a bar wa ina abun gaba ɗaya a cire a jikinsa sai a zo a sa masa likafani a naɗe a naɗe a sake nan naɗewa a ɗaɗɗaure da igiya a tabbatar da an cika ka'idodi na ɗaurewan ma an ɗaure san an ɗaure an ɗaure kai an ɗaure kafa an ɗaure tsakiya sai a zo kuma a zura shi a rami duk matsayinka ba za ka tafi da wa'annan tufafin ba ba za ka tafi da dukiyarka ba wannan kawai ya ishi mutum me. ya ishi mutum wazi saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara halayen mu yadda ka zo duniya haka nan za ka koma dama tsirara ka zo baka da riga ba wando to haka nan kuma za ka koma lahira haka kuma za a tashi ka ranar alkiyama innakum satusharun yawmal qiyamati hufatan uratan hulla za a tashe ku ba takalmi kuma abin nan uratan kuna matsaraita masu abin nan masu loba haka za ka tashi haka za a sa ka kabari haka za ka tashi ranar alkiyama yace wa ba da rukubihil afrasa tihan bayan da mutum ya hau al al'afarasa dawakai na takama tihan don girman kai yuhada sai kaga ana miƙe ƙeniya da shi bai na ana kai rijali tsakanin wayayen mazaje sai ka ga an ɗauke shi in wannan ya gaji sai a ce to a miƙa wannan wannan ya gaji duba da shi ne zai fito malam ya hau manya-manyan dawakai ana kallonsa da ado da komai ya riƙe linzami yana tafiya amma yanzu kuma shine ake ɗauka ana tangare gare da shi to a yanzu ba dawakan ake hawa ba motoci ake hawa na alfurma mota ta yi fakin ana jiran ka direba ya riga ya shiga kai ake jira kana da ka zo za a buɗe maka kana shiga fi a da ko ma kai za ka tuƙa tan shikenan bayan ka mutu kawai shikenan yanzu kana miƙe an sa maka likafani an daddaure sai kaga an fito da kai kaman ba kai ba kuma wannan motar da kake hawan ba da ita ne za ka kai ka makabarta ba sai a ɗauko ta a kori kura irin buɗaɗɗiyar motar nan da ake cewa a kori kura shi ne za a zo a shimfiɗa ka a kai ko kuma a ɗauko wata mota da ya mara kujeru buɗaɗɗiya wata ambulance sai a zo a sa ka a ciki a kulle ko inanta shikenan sai a kai ka makabarta duk wa'annan motocin naka dai motar ma in ba AC ma ba za ka hauta ba ba za ka hauta ba sai da AC sai za ka nan za a je a kai ka abu ne ka a kabari a cikin zafi da sauransu to kaga dan adam abun tausayi ne abun tausayi ne kuma da zarar mutum ya mutu din shikenan fa ina magajin mutuwa kuna tsorace kuna tsorace shikenan har ya miƙe kuma sat shikenan kuma sai an daga sai an aje amma abun mamaki duk abun da kuke yana ji yana jin ku rensa ne aka cire amma yana ji za ku kai shi kabari ana yana sane ana tafiya da shi yanzu shi yasa maza su ya ce idan aka ɗauki gawa in ta alkhairi ne za ta dinga cewa ƙaddimu ne, ku yi maza maza ku kai ni ku kai ni ku kai ni kabari na idan gawan kuma ba mutumin kirki ba ne. zai ce za ta ce ya wailaha aina na biha sai ta ce ta shiga uku ina za ku kaita ina za ku kaita Maza sama ya ce kowane halitta kowane abu yana jin wannan abun ban da mutum da mutum zai je yadda gawan take ko ina za a kaita da zai faɗi ya suma haka za a ɗebe shi taran taran taran a je a kai shi kuma shikenan fa tasa ta ƙare kuma dukiyan da ya bari kuma a riba gado ka duniya ba abun nan ba wani abu bane yace ila qabrin yugadaru fihi fardan na'a an aqrabihi wa amma wali ila qabrin izuwa ga kabari yugadaru fihi fardan wanda za a bar shi shi kadai a kabari ba mai shiga kai kadai iya tsawonka da fadinka sai a sa sai a rufe kuma ba wani wanda zai shiga sai a kai hira sai dai ayyukanka kawai kamar yadda kai bayani a kwanakin ba aikin ka in mai kyau ne zai ɗebe maka cewa mara kyau kuma zai zo ya dame ka na'a ya yi nisa ya nisanta an akrabihi daga ‘yan uwansa na kusa wa an mawali da kuma shugabanninsa so za ka za ka ga ya nisa daga shugabanninsa ba wani wani naka kusa da kai ba ‘yan uwanka duk za su rika ka kamar yadda zo a hadisi amma gaba su za su dawo da dukiyanka da ‘yan uwanka duk za su dawo sai a barka da ayyukanka kawai wannan shine matsalar kabari kenan duk jinta mutum yake son ka ba zai yadda a shigar da shi wurin ba da ransa ya ce a shigar da kai da shi ya zauna da kai ba zai yi wannan ba da wanda gudun ka ma za yi kuma a lokacin yanzu ana mutuwan kukanka an je an sa ka kabari ana mutuwan ana kuka ka mutu ka mutu wallahi da zaka zo ka bayyana a gidan gaba ɗaya ruga da gudu za a fita ka zo kawai sai a ganka a gidan kawai da shedan da ya zo da suranka ya zai ce assalamu alaikum irin muryanka sai a ganka kowa fa fa fa wani ma sai ya mutu da sababin wannan ba shine wai mace tana ta gaba wai sai a ce wai ta riƙe wuƙa abubuwa na jahiliya wanda har yanzu ana yin su wai sai ta riƙe wuƙa in za ta je ban ɗaki wai ta tafi da wuƙa haka ce to me yasa wai kada mijinta ya bayyana mata a ban ɗaki ah tana kukan ya mutu kuma in ya bayyana kan ba shi kenan ba sai ta rungume shi kawai wani wuƙa kuma <laughs> a sai in ta sake ganin sa abun tsoro ne shine sai ta riƙe wuƙa wato zai ji tsoro ba zai bayyana ba yanzu kan halaka shi take son ta yi kenan in ya dawo za ta kashe shi ne ka duba mutuwa fa abin da take yi ba da kuma kamar ta haɗe shi saboda so ta wannan bai isa aya ba mai duniya haka duniya ba komai ba ne ba wani abu ba ne kuma wannan labarin muna ba da shi wataran kuma zai faru da mu ya zama wani ne kuma yake bayarwa wataran kuma wani ne mu ko mun tafi kuma hakan din ta faru da mu kenan Allah ya sa mu dace yace takhalla amru atihi wa walla walan tahjubhu mu'asaratul manali wannan baitin ya karye amma aka za mu karanta shi walan tahajjubhu mu'asaratul manali wannan baitin ba a miƙe yake ba yace takhalla ya bada baya wato ya ta an daga mutuncinsa wa walla ya bada baya idan mutum ya mutu in ba mutumin kirki ba ne, to daga nan za a kama tonon asiri da asirin ka rufe sai a gana ah, a sai dan fuwan nayi ne dukiyarsa na kaza kwace yayi kaza a sai fasiki ne sai kaga ana ta tono laifuffukan samala. daga nan mutuncinsa sai ya zube da ha'incin da ya kai sai a zo ana toni-toni ana ta toni-toni, kamar yadda bahaushe yake cewa mutuwa mai tonon asiri shikenan sai a zubar maka da mutuncinka amma in kai mutumin kirki ne to za ka ga me ayyukan ka wanda ba a sani ba ma sai ka ga an san sai ka ji ah ta amma musamman haka yake ba sai bayan ya rasu a sai shi ya wa ne ma jari a sai shi ya taimakewa ne shi wa ne gida shi ne mai kaza miskinin anguwan nan yanzu gashi in azumi ya zo sai su shiga wani hali fa shi yake musu kayan sallah a isuwa ne duka sai kaga duk sai an rasa abun sai a dinga tina ka so da bi hata ta bayyana ashya da kishin abu ne abu yake bayyana to in mutumin kirki ne halaye na gari in kawai su zaka ga ana faɗa amma in ba mutumin kirki bane to mutuwa sai ta zama sonon asiri a wajensa to haka mutuwa take to kai aiki na gari saboda mutuwa ta zame maka me ta zame maka daraja a dinga faɗan alkhairinka sannan walan tahajjubhu mu'asaratul manali zaban almanali abun karba ko abun samu shine dukiya walan tahajjubhu ba za ta sha makance shi gabarin shiga ko abin gabarin mutuwa ba ko gabarin azabar Allah ba mu'asara shine zaben abu wato usiruna ala anfusin to almanali shine abun da zaka samu anan dukiya ake nufi wai fifita abun da yake samu na duniya wannan dukiyan da ya tara walan tajuhu ba za ta tsare masa mutuwa ba kuma ba za ta tsare masa azaban lahira ba don Allah ta lafi yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin sali. sai wanda ya zo wa Allah da dukiya wanda take kubucecciya to shine wanda ainihin wato zai amfane shi so da haka duk dukiyar da ka tara ba za ta hana ka ka mutu ba ko ba za ta hana azabtar da kai ba sai dai imaninka da tsoron ka da kyawun ayyukanka su ne za su tseratar da kai gobe kiyama mutuwa kuma komin ka za ka mutu amma mutuwan alheri ne a gare ka in kai mutumin kirki ne shi yasa manzon sama da aka bashi zabi ya ci gaba da zama a duniya har zuwa ƙarshen ta ko kuma yana son a ɗauki ransa sai ce a ɗauki ransa kai tsaye kawai ce a ɗauki ransa saboda mai hutawa zai da wahalan duniya to haka mumin yake in ya rasu ya huta ne shi yasa ka ji bashi ya ce Allah ya sa mutuwan hutu ne a gare shi Allah ya sa ya huta amma in ba mutumin kirki bane to wahala ne zai je shiga wanda ta fita duniya komin wahalan da yake sha a duniya Allah ya sa mu daga cikin sa na gari Allah ya tsare mu daga tsarewansa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko yace Allah shi gafarta malam shin annabawa da suka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kam dukkan su musulmai ne in haka ne su ma sallah suka yi irin tamu ko ta bambanta da tamu sallah Allah ya saka da alkhairi بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله to wannan tambayan bari mu masa kyakkyawan zato wataƙila bai iya rubutu ba ne ko bai iya hausa ba abin da ƙila yake nufi dukkan annabawan da suka gabata su ma irin addinin musulunci suka zo da shi to yana da waya musulmi zai tambaya cewa annabi musulmi ne yana da wahala wannan wataƙila yana so ya ce su ma irin addinin musulunci suka zo da shi suna sallah irin sallah mu'azumi irin namu eh, amsa shi ne eh dukkaninsu sun ɗauko la ilaha illallah la ilaha illallah shi ne musuluncin kamar da ubangiji ta lati wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu allaha wa shtanibu dahu kowa sakon da yazo da shi abota Allah a nisanci me dahu to ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu saboda haka da la ilaha illallah suka zo dukkanin su to amma sunan ambace su musulmi wannan sunan to shi daga baya ne annabi ibrahim ya ambace al'umma manzala ta sama al-muslimun wato masu masu mika wuya kenan sune musulmai amma dukkaninsu addinin da suka zo da shi addini ne daga Allah to amma sunansa al-islam a'a yana da wani suna daban sunan mabiyansa musulmun musulmai ba lalle ya zama haka ba amma dai dukkaninsu abinda suka yi din irin abin da yake cikin addinin musulunci ne sai dai dan bambance bambance na wasu abubuwa a yanayin da ake abubuwa shine da a samu misali suna sallah mu muna sallah amma ba lalle sallan su ta zama a zahar la'asar magariba isha asuba wannan raka uku wannan raka uku wannan raka biyu ba za a iya samun bambanci saboda ubangiji ta ala ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa haja. kowannen ku mun sanya masa mai wato tsarin shari'ansa da kuma shari'ansa daban tsarin kuma addininsa daban abin da ake nufi shari'a shine hukunce hukuncen shari'a ai azumi muna yi kuma wanda suka gabate mu sun ya lazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya kwanda ka imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wanda suke kafin ku sai tuntunin ana azumi to amma ba irin azumin mu ba suna su kila daban ne ba irin tsarin namu ba don manzala ta suma ya ce nahnu ma'asharal anbiya'i ikhwatul li'allatin dinuna wahid wa shara'i'una shatta mu yan mu annabawa gaba ɗayan mu yan uwa ne bi abbai yan uwa ne bi abbai wato baban mu ɗaya amma uwa daban-daban sai ce shine ma'anan addinin mu shari'o'in mu daban-daban dinuna wahid wa shara'i'una shatta ikhwatul li'allat baban ku ɗaya maman ku daban-daban amma duk ba ku yan uwa bane duka abu ɗaya ne tunda baba ya haɗa ku to haka addinin mu wahid na wahid addinin mu iri ɗaya ne da mu da duka annaba gaba ɗaya ba bambanci kaga kenan dukkanin su musulmi ne wa shari'una shatta amma shari'o'in mu suna bambanta kamar da za a ce baban su ɗaya amma uwa daban-daban to addinin su ɗaya duk addinin la ilaha illallah ne amma kuma yanayin sallolinsu tsarin sallolinsu da azuminsu da aikin hajjinsu da sauransu shi kuma ana samun bambanci su da haka shi ne bambancin ba za ka ce irin yadda muke sallan nan haka sauran kuma annaba da al'ummatansu suka yi ba na wannan ya ce malam ina neman fassarar wannan hadisi an أبي hurairata radiyallahu anhu عنه قال قال رسول الله صلى لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر رواه مسلم من ذلك سبحانه وتعالى لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر لا يفرق مؤمن مؤمنة كذا مؤمني يكي مؤمنة يرقوتها وتكذا ميجي يجي بايا ثم تصح إن كره منها خلقا idan ya ji wasu ɗabi'un ba su mata ba raziya min akar zai gamsu da wasu ɗabi'unta kuma ma'ana karkace ba ka son matarka saboda wani ɗabi'a a shi dan adam tara ne bai cika goma ba tara ne bai cika goma ba idan wannan ɗabi'an ba ta maka ba to za ka samu tana da wasu ɗabi'u da suka maka kuma in ka je ka sake ta ka auro wata ma ita ma za ka samu ko wasu ɗabi'unta da ba su maka ba dole dan adam haka yake tafiya sai sa ubangiji ta lafiya wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira matan ku mu'amala mai kyau in ka ji ma ba son ta a zuciyanka to zai yiwu ka ki abu kuma Allah ya sanya alkhairi mai yawa a ciki idan tana da wani matsala na wata ɗabi'a ko wani abu haka to za kuma zai zama iya zama kuma zaman ka da kai alkhairi ne akwai 'ya'ya ana samun zuriya na gari ko tana yi wa iyayenka hidima tana karrama su tana daraja su ko ta iya abinci mai kyau in kai baki baka da matsala so da haka akwai abin nan mahasin na kowace mata in kana da mata hudu wala kowace sai ka bambance ta da wani abu wanda take da shi daga cikin wani ɗabi'a mai kyau wanda wannan kuma ba ta da wannan sai ka samu kuma kowace tana da wata ɗabi'a da kai baka so wanda wannan kuma ba ta da wannan ba ta da wannan ɗabi'a kowa in yi lalisa fa maka wani na kai wa ziyara babban mutum ne matansa guda hudu kowace da ya gaya mini matsala zai ce wannan mahaukaciya ne wannan kishi ya yi mata <laughs> yawa wannan duniya take so sun duniya ya mata yawa ta hudu na manta me ya gaya mini kowace sai da ya faɗi <laughs> ba tambayar zane ba babban mutum ne gidansu daban-daban Sama da haka ba za ka kubuta ka ce ba ta da matsala kwata-kwata ba yana da wahala da haka sai dai ka yi haƙuri shine ma'anan in kari min ha hulukan ya min ha ai in baka in wani ɗabi'a bai maka ba to wani zai maka ko sun ce wa idal habibu ata bi zambin wahidin ja'an mahasinuhu bi alfi shafi'i idan kana son mutum ya zo maka da laifi guda daya to akwai abubuwan na alkhairi guda dubu sai su zo su ceci wannan laifin in akwai matsala nan to sai ka duba kuma ta kuma to sai shafe maka wannan matsala din wannan yake cewa malam mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna menene aikinsu <laughs> to aikinsu a dunkule ne ai duk wani wanda yake da kololuwa na imani ya zama mumini bawan Allah mutumin kirki mai imani sosai da tsoron Allah ana tammata masa ya shiga cikin wa'annan wanda za a ce ta mutum dubu saba'in amma wancan da abinda maza Allah ya faɗa hadisi misali ya kawo yace su ne humul ladina la yastarqun ba sa neman a musu ruqiyya tare da cewa halal ne ka nemi wani ya maka ruqiyya wala yastawun ba sa neman ba sa neman a musu lanas saboda rashin lafiya kuma halal ne amma a ƙarshe ake manzo Allah ce akru dawa'il kai wannan lalatsin shine ƙarshen mai magani sai ce wa ala rabbihim yatawakkalun suna dogaro ga ubangiji to kaga tawakkali kuma dole mu'mini ya zama mai tawakkali ga Allah so da gurgurdan imaninka da tsoron ka in imani yayi ƙarfi tsoron Allah yayi ƙarfi to sai ka shiga cikin mutum dubu saba'in da za a ainihin ce ta ranar alkiyama kuma dubu saba'in din ma manzo Allah ya nemi a ƙara masa sai aka ƙara masa kowane ɗaya aka ƙara masa dubu saba'in akan mutum ɗaya kaga dubu saba'in sau dubu saba'in daga cikin al'ummarsa su ne za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba mutum biliyan ko da miliyan ɗari tara to kaga suna jewa to kaga ba za a ce da kawai ba sa lalas ba sa ba sa ruqiya ko wani abun nan ba to da haka kawai mumine bayan Allah amma dai daga siffofinsu akwai masu irin waɗancan siffofin na'am wannan yace malam na ji wani malami yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yanka raguna biyu ne a laiha amma hada mutum bakwai da yayi yi a hadaya ne ba a laiha ba saboda haka kiyasi ne aka yi da shi a wajen laiha shin menene hakikalin lamarin alaiha ne ko a hadaya ya hada mutum bakwai din a raƙumi ɗaya ko saniya wasu to ai ba bambanci tsakanin layya da hadaya kai ne ka bambance su kuma in ka ce kiyasi aka yi kiyasin ma hujja ne hujjoji a shari'ar musulunci wanda aka yi ijima'i a kansu guda hudu ne akwai alkur'ani akwai sunna akwai ijima'i, akwai kiyasi duk ta inda aka samu dalili kiyasi baya aiki in an samu dalilin da ya ture shi amma in ba dalilin da ya ture shi to kuma kiyasi hujja ne amma ya karo da nassi sai a ce wannan kiyasun ne da ittiba so da haka manzala sama ya haɗa mutum bakwai a raƙumi ya haɗa mutum bakwai a saniya wannan a hadaya ne hadayan ma na umra a sulhul hudaybiya kuma da shi malamai suke kafa hujja hadaya raƙumi da saniya mutum bakwai za su iya kuma layya ma haka so da duk siffofin da maza sama ya faɗa na dabban layya su ne kuma a hadaya duk wanda ya faɗa a hadaya su ne kuma za a sharɗanta su a me a layya sannan kuma da hadaya da layya duk rana ɗaya ake yin su masu yin ne suka bambanta idan kana aikin haji ranar sallah za ka yi me hadaya idan kana gida kuma kai ba ma'addaci ba ne nan ma ranar babban sallah za ka yi me layya menene bambancin kawai suna ne wanda yake aikin haji an cewa nasa hadaya wanda ba aikin haji kuma aka ce nasa layya saboda haka wannan ubuhiya wannan kuma hadaya amma duk abu ne rana ɗaya ake yanka shi lokaci guda ake yankawa kuma irin kalan dabbobi ɗaya raƙuma shanu tumaki awaki kuma wanda suka cika shekaru iri ɗaya wanda ba su da aibubbuka iri ɗaya ba aibi kaza ba aibi kaza yadda aka kore wa hadaya haka aka kore wa kuma wato ainihin layya yadda aka kore wa layya haka kore hadaya saboda haka ka ce za ka bambanta hadaya da layya kana buƙatan hujja ni ina Najeriya ne yanka rago na ranar goma ga watan abun nan zulhijja sai zama layya na in ina makka ina mina na yanka rago na ranar goma ga watan zulhijja sai zama hadaya na yi so da ka wuraren yanka ne kawai ya bambanta sai sunan ma ya bambanta amma duk abu guda ne so da ka duk ɗaya ne manzo Allah ya yanka ya yanka rago alayya ya ya soke raƙuma kuma me a hadaya amma da aka zo hadaya lokacin ya samu raƙuma guda ɗari sai soke su gaba su. da aka zo layya kuma sai zama rago biyu kawai yake da shi sai soke wannan shine riwayan da ta zo mana sai yanka su kai to amma kuma wannan baya kore kuma yayi layya da me da raƙumin ma sai dai ba samu hadisi ka karfa akan akai bane amma abin da ka samu shi zaka yi in ya rago ne ka yanka in raƙumi ne ma ka yanka amma dai mutum bakwai ko shakka ba ma yi za su iya tarayya a saniya ko kuma a a raƙumi ko shakka babu tun da dai hadisi ya inganta hadisin abin da imam muslim ne cewa an yi a hadaya to alayya ma za a iya yi na'am wannan roƙo yake yi ko kuma tambaya amma ya sa dai a sigar tambaya ya ce malam ga tambaya ta kamar haka shin yana halatta in juya wannan littafi da ake karanta na zuhudu zuwa hafsu sa'annan in yi taifin in karantar da wasu mutane wasu me hafsu hafsu an taimaka ƙur'ani ne ai qur'ani ne sai yake da riwayan hafsu da warshu da sauransu to da haka karka ce hafsu ka ce za ka iya juyawa maimakon irin rubutun maghrib rubutun morocco kamar da shi irin rubutun misira kawai shi ne to da haka maimakon irin wannan bakin manya-manyan bakake sai kamar da shi irin sauran rubutu ƙanana za ka iya yi mana duk abu ɗaya ne ba za ka bambance wajen kafun a nan za ka sa ɗigo ɗaya a sama shi kuma na wancan rubutun digo biyu a sama wajen fa'un za ka sa digo ɗaya a ƙasa a wannan rubutun shi kuma wajen abun nan za ka sa digo ɗaya a sama saboda haka wannan ƙa'ida ne na rubutu kawai bambanta amma yadda za ka karanta ɗaya ne to ba maganan hafsu da da warshu ba ne a maganan kalan rubutun ne mu mutanen magharib irin rubutunmu da muka sani kenan mutanen can kuma wajen misira da sauransu su kuma irin wancan rubutun suka sani na sai masu neman addu'o'i akwai bawan Allah wanda jiya na so in ambace shi Allah eh, bai sa na tuna ba tsohon ɗan agaji ne a nan wanda aka fi sani da hagu ɗan kanuri wanda Allah ya masa rasuwa jiya muna neman yan uwa tare da malam su taimaka wajen yi masa addu'a da fatar Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa abinda kuma ya bari na zuriya Allah maɗaukakin sarki ya tallafe su da ma sauran mamatanmu da kuma sauran bukatu da aka saba gabatarwa assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa kafin addu'a za mu huta gobe insha Allah kamar na faɗa jiya ranar ladi kuma za mu ci gaba da karatun mu in Allah yadda Bangiji ta Allah ya samu cika da imani Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah wannan bawan Allah da ya rasu Allah ya ji kansa ya gafarta masa wa afihi wa وارحمه wa واعف عنه واكرم نزله واسم خله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطأ والذنوب كما ينقى الثوب الأبد من الدنس اللهم إن كان موسنا فزد في إيثانه وإن كان مسيئا فتجال عن سيئاته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل غفرة من غفر النيران سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين